This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25 da mita 31 da mita 41. Ku gidan rediyo amfani ko fara ko sarauniya ko nomad fm da kuma dalol fm murya arewa duwa jamhuriyar nijar ko kuma kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da ibrahim ka almasi tarba ke farin cikin ji akalar shirye-shiryen ma daidai wannan lokaci kafin jin abin da ke tuskan mu ga ibrahim da kanun labarai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye Isra'ila take a ta bakinsa ta yi gagarumin faɗaɗa matakan da take ɗaukawa kan mayakan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. A halin da ake ciki kuma sojojin Isra'ila sun ce sun yi harbi da makaman atilare har cikin ƙasar Siriya. sannan shugaban amurka barack obama ya isa ƙasar thailand a zangon farko na ziyarar da yake kaiwa nahiyar asiya To a gaishe ka. Bayan labaran duniya za a ji rahoto kan ziyara aiki da shugaba Barack Obama na Amurka ke yi a nahiyar kudu maso gabashin Asiya sai kuma shirin domin iyali. Amma duk sai bayan an saurari labarin duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye Isra'ila take a ta bakinsa ta yi gagarumin faɗaɗa matakan da take ɗaukawa kan mayakan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Kalaman na Mr. Netanyahu a yau Lahadi sun zo ne a daidai lokacin da Isra'ila ke tara dubban dakaru a tsawon kan iyakar asailin da tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ke shiga rana ta biyar. Yau Lahadi ma Isra'ila ta tarwatsa wasu wurare a zirin Gaza, inda ta yi ta kai farmaki daga sama da kuma teku a matsayin martanin wutar rokokin da Falasɗinawa ke yi. An hallaka aƙalla yara uku a ɗauki ba daɗin da aka yi ta yi na baya-bayan nan. Sojojin Isra'ila sun faɗaɗa wuraren da suke kaiwa hare-hare da safiyar yau Lahadi ta yadda suka yi ta haɗawa da gine-ginen da wato da kafafun yada labaran kasashen waje ke amfani da su hukumomi sun ce akalla 'yan jarida uku sun samu raunuka a hare-haren isra'ila ta kuma kai hare-hare kan wuraren hamas da dama ministan harkokin wajen faransa lorraine fabius ya bar birnin paris a yau dinnan lahadi zuwa birnin kudus don bayar da gudummawar faransar wajen samar da zaman lafiya sakataren harkokin wajen birtaniya william hague ya gargaɗi isra'ila cewa za ta fi rasa goyon bayan duniya muddin ta ƙaddamar da hari ta ƙasa kan zirin gaza jami'an falasɗinawa sun ce 'yan wato an hallaka 'yan gazan akalla 48 tun fara tashin hankalin ranar laraba isra'ila ta ce 'yan ƙasar ta uku ne suka mutu a halin da ake ciki kuma sojojin isra'ila sun ce sun yi harbi da makaman atulare cikin ƙasar syria a matsayin wani wato a martani na ɓarin wutar da aka yi kan dakarunsu da ke tuddan golan ba a sami bayanai nan take ba game da waɗanda abin ya rutsa da su a siriyar isra'ila dai ta ce babu wani sojanta da ya samu raunuka a wannan al'amarin Isra'ila ta kuma gabatar da ƙara ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da wannan batu, wanda shi ne na baya-bayan nan a musayar wutar da akan yi ta yi a satin nan da ya gabata. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Thailand a zangon farko na ziyarar da yake kaiwa nahiyar Asiya, wanda za ta kai shi ga ƙasar Bama da Cambodia a wannan ziyarar kasashen waje, wacce ita ce ta farko tun bayan sake zabarsa da aka yi kusan makonni biyu da suka gabata. A yayin da yake birnin Bangkok yau Lahadi, Mr. Obama zai gana da Firaministan Thailand Yingluck Shinawatra. ya halarci kuma wata liyafar da aka shirya masa a hukumance sannan ya kuma gaisa da ma'aikatan ofishin jakadancin amurka wannan ziyarar ta sake jaddada muhimmancin da mr obama ke bayarwa ga batun karkata zuwa asiya a daidai lokacin da yake kokarin cika alkawarinsa na farfado da tattalin arzikin amurka a wannan wa'adinsa na biyu gwamnatin obama dai ta ce manufofin kasashen wajen amurka za ta a ne ga asiya nan gaba idan ya isa bama a gobe litini mr obama zai zama shugaban amurka na farko da ya ziyarci kasar wanda ke murmurewa daga gomanin shekarun da ta kasance karkashin daniyar soji a baya-bayan nan gwamnatin bama ta ba da kai bori ya hau dangane da matsin lambar ƙasa da ƙasa na sai lallai ta yi sauye-sauye masu launin demokradiyya an shirya cewa shugaba obama zai gana da shugaban bama tianxian da jagoriyar gwagwarmayar demokradiyyar bama an san su ci shugabannin kudu maso gabashin asiya sun fara tattaunawar da za ta fi raja'a kan batun takaddamar kan iyakoki da kuma wata shela kan haƙƙin ɗan adam da kuma hulɗar cinikayya da kuma mummunar tashin hankalin ƙabilancin nan da ke bama an fara taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya ne na shekara-shekara a yau lahadi a lahadi phnom penh babban birnin ƙasar cambodia ta yadda shugabannin ƙasashe goma na wannan yanki na asiya a ake sa ran za su gabatar da matsayin haɗin gwiwa na adawa da ikirarin china na mallakar yankin tekun kudancin china ɗin china na ikirarin mallakar kusan dukkanin yankuna masu arzikin ma'adanai sabanin ikirarin mallakar sassan da kasashen vietnam da filipino da malaysia da brunei da kuma taiwan ke yi yau lahadi shugabannin kasashen da ke kungiyar ta asean sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ba ta tilas ba ce ta kare haƙƙin bil'adama a yankin to sai dai kuma ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ce akwai lauje cikin naɗin wannan yarjejeniyar wadda ka iya ba da dama ga gwamnatocin kama karya irin na vietnam da laos su yi amfani da su wajen kaucewa amfani da yarjejeniyar 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ce wata mace direbar tasi kuma mai 'ya'ya biyu ta mutu jiya asabar bayan da ta cinna wa kanta wuta wanda wannan shine na baya-bayan nan a jerin ƙone kai da ake yi don nuna ɓacin rai game da mulkin mallakar da china ke yi a tibet ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kare tibet da ke da herkwata a nan washington ta faɗi a wata takardar da ta fitar yau lahadi cewa cekmoki ta cinawa kanta wuta a ƙaramar hukumar tongare da ke lardin qinghai na yammacin china To labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen na murya Amurka a Washington DC. madalla ganin yadda matsalar tattalin arziki ke kara ta'azzara a Najeriya al'ummar Gombe arewa maso gabashin Najeriya sun duguba kayan da na'in ne wajen ganin suna gudanar da aikin gayya domin ci gaban yankunan nasu. ga kuma misalin farko na ginin makarantar maljau daga nasiru adamu el hikaya masu kwaba siminti da kwankire ke himmar aiki a lokacin azahar sashen ginin karin azuzuwa ga makarantar ta malja'u da ke anguwar jeka da fari ta kudu a jihar Gomben najeriya ko mai tarihin fara wannan aikin wannan ita ce tambayar da na yi wa jagoran aikin wanda har ila yau shine limamin izala na masallacin tashar bauchi da ke gombe imam muhammad sani muhammad tun 1983 wajen na yake kwano aka zo kuma aka gina wannan makaranta da yanzu muke zaune a gabanta wanda ajujuwan ta guda hudu ne to jama'a sun karbi ilimi hannu biyu yana ci gaba saboda haka wannan ajujuwa namu gaba ɗaya sun cika muna da ma wasu a wasu wurare sun cika allah ya taimake mu ka samu wannan fili kusa da wannan guri aka saye shi akan kuɗi naira dubu ɗari biyar aka ci gaba da yawo ana neman taimako a hannun jama'a har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ga shi yau ne ake sanya wato harsashin ginin wannan ajujuwa guda uku da ofis ofis da kuma abin da ya shafi wuraren kewayawa kuma gini ne ingantacce irin na zamani a matakin wannan makaranta duk wani wanda yake mai hannu da shuni ko jami'in gwamnati ko ɗan kasuwa da mai aikin ƙarfi an bi su a wuraren da ya kamata a bi su a faɗa musu kuma ba inda muka je muka samu ɓacin rai ko bakin ciki akan wannan neman taimako kowayen aka ce masa abun raya ilimi makaranta ne sai kaga kawai ya ba da gudunmawa da taimako sama ma da yadda ake tsammani a gurinsa. a wannan aiki da gani zai ci miliyoyin naira a shin waɗanda dabaru za a ci gaba da ɗauka domin ganin aikin bai ɗauki a dogon lokaci ba an kammala muna samun cikakken haɗin kai wajen mutane tunda suna buƙatan a raya ilimi ilimin kuma da ya shafi na addini da kuma na zamani tunda sun mana alƙawura kuma a aikace muna ga cewa abin da suka yi suna cikawa hanyoyin da za a bi kenan allah da wannan gini da kaga an fara shi a yau to ba zai tsaya ba har ranar da za a kammala shi a ce gashi nan za a buɗe makarantar don shiga saboda gudanar da darussa tare da yara ko kuma ɗalibai a ciki insha Allah. A kowane aji na makarantar primary da sakandaren Amurka da ke Abuja wato American International School akwai yara ashirin ashirin. Shin yara nawa ke karatu a kowane aji na makarantar ta Maljau? Shugaban majalisar malamai na jeka da fari ta kudu. Sheikh abdulhaji Zubairu ya yi ƙarin bayani akan wannan tambayar. Akalla muna da yara 150 hamsin a kowane aji wani wajen ma ya saba wa 150 wannan ya sanya mu muka taɓo ƙarin mu ga mun yi fafutukan mun ƙara yawan ajujuwa nan domin mu rage yawan cinkoson su da suke cikin wannan ajujuwa. ta bangaren malamai fa shi makarantar tana da malamai kamar nawa kuma kowane malami kamar za a ce ɗalibai nawa yake kula da su. muna da wato da ɗaya tsakanin malamai maza da mata sannan kowane malami yana lura da ɗalibi a ajinsa ba zai gaza kamar da na faɗa a baya ɗari zuwa ɗari da hamsin ba. An san yara a wasu makarantun Najeriya da makalewa kan hanya yayin zuwa makaranta ko kuma gudu kafin lokacin tashi. Ya ɗabi'ar ɗaliban makarantar Malja'u take ne. Malam Isa Abdulrahman shine shugaban makarantar a kowane aji ka je zaka sami aji a cike ɗalibai sun zo ga kuma malamai suna karantarwa saboda ka zuwa makaranta ba matsala darussa nawa ne makarantar nan ke koyarwa kuma za a faɗa mana wasu daga cikinsu muna da darussa goma sha ɗaya wanda ake karantarwa a makaranta eh, darasin alkur'ani mai girma akwai tafsirinsa akwai tajwidi akwai hadithi sira tauhidi fiqh to lokacin arabiya akwai english language language mathematics sannan akwai hausa a najeriya darasin turanci ya mamaye harkoki kamar na gwamnati da kuma na yau da kullum a kasuwanni shin a ta bangaren harshen larabci ɗaliban suna samu su fuskanci wannan kalubale suna iya magana da larabcin kuwa alhamdulillah ɗalibai suna fuskantar wannan kalubale saboda yadda ƙasar mu take yanzu komi sai turanci shine dalilin da ya sanya muka sanya darasin turancin amma ba wai don ya tasiri akan darasin larabci ba alal hakika ɗalibai suna iyakacin kokarin su wajen yin magana da larabci kaɗan kaɗan daidai gwargwadon wato eh, matakin su da kuma shekarun su hukumar rage talauci ta gombe da ke samun tallafi daga bankin raya kasashe na afirka wato gombe state agency for community based poverty reduction project ta ba da kashi 90 cikin 100 na aikin ginin yayin da hukumar makarantar ke ɗaukar kashi 10 cikin 100 na nauyin aikin nasiru adamu kaya muryar amurka daga Gombe, Najeriya. To a gaida Nasiru El-Hikaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Thailand inda yake fara ziyarar aiki a ƙasashen nahiyar Asiya domin tattaunawa kan samo hanyar bunƙasa tattalin arziki da na siyasa da harkokin tsaro. Ga kuma fasar rahoton wakilin murya Amurka Don Robinson zan karanto muku. ziyara ta shugaba Obama a ƙasar Thailand ta gajeren lokaci ce inda zai kai ziyara wuraren tarihi da suka hada da Wat Po wato kushewar masu mulki da ke birnin bangkok sannan ya ziyarci babban asibitin bangkok sannan ya tattauna da sarki nambol tattaunawar da ake ganin za ta shiga tarihi ganin yadda shugaban amurka zai haɗu ko kuma kunne hudu da ido hudu da basarakin al'ummar ƙasar talan baki ɗaya suke girmamawa a fadin shugaban ƙasa kuma shugaba barack obama an shirya zai tattauna ne da minister minista kafin ya yi wa tare manema labaran ƙasa da ƙasa jawabi dan dai za a tuna thailand wata babbar cibiya ce ta kasar da ba ta da wakilci a ƙungiyar tarayyar turai ta neto amma take hulɗa mai ƙarfi da amurka haka kuma dangantaka ayyukan soja tana ƙara ƙarfafuwa tsakanin thailand da amurka har ma rundunar sojin thailand da ta amurka suna atisayen haɗin gwiwa shekara-shekara a gobe litinin insha allah shugaba barack obama zai wuce zuwa cambodia domin yin tozali da bikin buɗe taron kolin ƙasashen gabashin na asiya makasudin wannan ziyara aiki dai ita ce bayyana filla fillar manufofin amurka game da hulɗar ƙasa da ƙasa da bunƙasa harkokin cinikayya da tafarkin demokuraɗiyya ga ɗimbin ƙawayen amurka da ke yankin na asiya da pacific a jawabin da yawa tare manema labarai kan ziyara ta shugaba barack obama babban jami'in kula da harkokin tsaron amurka tom donilon ya karfafa cewa ziyara ta shugaba barack obama zuwa ƙasashen asiya ba ta buɗe ido ce kaɗai ba har ma da batutuwan bunƙasa cinikayya da salon mulkin na kuɗaɗiya kamar yadda yake cewa. Our overarching objective is to sustain a stable security environment yake komai a fili yake cewar amurka na kokari ne fata tabbatar da yanayin samun kariya da tsaro a sassa daban-daban na duniya da bunƙasa tattalin arziki wanda hakan zai yiwu ba zai cikakken zamani wato ba zai yiwu ba sai da cikakken zaman lafiya a wannan yanki a kuma samar da hanyar warware rikice-rikice da ke tasowa cikin kwanciyar hankali da lumana tare da kokata gina tafarkin salon mulkin demokuraɗiyya da 'yancin siyasa ziyarar da shugaban na amurka zai kai a gobe litinin rangun ita ce ta farko da wani shugaban amurka zai kai yankin cikin shekaru da dama saboda kasancewar kasar karkashin mulkin soja cikin shekaru masu tarin yawan gaske To madalla yanzu kuma sai a gyara zama ga Grace Alher Abdu za ta gabatar da maimaitawar shirinta da domin iyali. Masu saurare barkama da haka Grace Alher Abdu ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana tare da Dr. Nafisa Dahiru Muhammad, babbar sakatariyar gudanarwa ta hukumar ilimin makiyaya ta ƙasa a Najeriya. Na nemi sanin yadda tsarin ilimin makiyaya ya bambanta da na ilmantarwa na ƙasa da kuma manufar shirin. Cikin tsarin an yi shi ne dole wannan hukuma ɗin ta fito da wani irin aji za a yi ma yaran da suke yawan tashi kuma a lura da malami za a hori malamin da zai yawan tashi din tare da su ne yana bin su da ilmin sannan kuma za a duba wa'anne irin littattafai ne za a yi wani manhaja ne me ya kamata a koya musu a makaranta wanda zai ingantar da wannan sana'a da suke da shi na kiwo na kamun kifi ko kuma wani abu da ya kama da irin wa'annan duka wannan wannan hukuma ta yi kididdiga ta duba manhaja wa'anne darussa ne kamata a koyar da su wanda zai taimake su su yaƙi jahilci na ɗaya Shi ne fa babban manufa ɗin ba wai su gama primary su gama sannan a musu na secondary nasu daban a musu university daban ba mm. shi ne manufan ba manufan dai a buɗa musu ƙofofin makarantu wanda zai ba da ilmi wanda zai taimake su su yaƙi jahilci kamar yadda ake a primary schools mm. na wanda ke ni mm. da ni da ke muka yi mm. normal primary schools din eh, in kuma suna son su zama likitoci ne in suna son su zama masu ba da magani ne in suna son su zama injiniya ne ke dai duk wannan in ma suna son su zama yan jarida ne duka an ba su daman in suka yi wannan ilmi din su ma su yi zaɓin da suke so in suna son su koma fannin kiwo ko kuma fannin kamun kifi duka dai an shimfiɗa wa'annan darasosin duka wanda zai ba su daman yin wannan saboda haka wannan hukumar ta zaɓi irin darussa ɗin ina da farko ɗin a firamare wajen guda tara haka wanda aka lura da shi aka ce ya kamata a basu kin gani irin su lissafi irin karanta da turanci da social studies da science mm. wa'annan guda hudu ɗin an tabbatar cewa su ne aka ba da hankali a eh, kansu. aka ba da fifiko a eh, kai. Fifiko a kansu a primary school su yi su ma in suka gama sai su tafi secondary yanzu tunda ana shekara tara ne a wannan ba da UBE program din muna tabbatarwa junior secondary school din ma yanzu ko da yake ba a gama tsarin da zai hada su yi shekara tara ɗin wato dama tafiya dai bata mi ta an dai fara tafiyan bata yi nisa ba kunya. Mm. domin dama na so in tambaye ki in ce to daga cikin wannan tsarin kawo yanzu akwai waɗanda suka misali a ce sun kammala makarantar firamare suka shiga sakandare har suka tafi jami'a cikin wannan tsarin sun gama suna nan da yawa yanzu kamar arba'in da biyar bisa ɗari eh. ko ma yanzu kila an kai hamsin bisa ɗari waɗanda suka gama sun gama makaranta sun gama jami'a sun gama bautan ƙasa ta wannan tsarin eh ta wannan tsarin makiyaya mm-hmm. a cikin can jeji cikin jeji sun gama sun yi wannan duka suna jiran su samu aiki akwai yadda suke samun su first class yanzu suna university wasu sun fita waje suna aiko aiko hajiya ana son yi hira da waɗansu daga cikin waɗanda suka ci more wannan eh, shirin ba ba da ba suna da yawa domin abu guda ko ba komi abu guda domin bakasudin wannan shirin shine domin ganin cewa makiyaya dinnan sun samu ilimi musamman ma mata don su nuna cewa wannan shirin fa karɓaɓɓe ne mm-hmm. yana da amfani kuma ga inda aka fara ga inda suka kai ga matsayin su sabili da sun yi wannan ilimin haka ne haka ne yanzu haka kin ga kin yi maganar malamai eh. tafiya da ta yi tafiya muka lura cewa malaman da ake bamu ƙananan hukumomi ne suke mana postin malamai sai aika mana da malamai da ba za su iya zama a ƙauye ba a karkara a karkaran can eh, cikin eh, daji eh. kin san inda su suke makiyaya din ya wuce karkara din <laughs> kafin ma a samu a je a isa gunsu ma kin ga sai an yi an yi shiri duk wannan hukuma din ta fitar da wannan yadda za a yi din muka horar da ɗalibai da suka gama primary suka kai secondary muka tura su kaman vom din suka je suka ko suka samu certificate su zama extension workers eh su ɗaliban ku na planning eh, yawa domin dama na so in tambaya in ce wai yana yuwa waɗannan da suka ci more wannan shirin su girma su sake komawa gida domin su ba zai zama musu wahala ba eh, in bakin haka din ba ai ba za ki samu wanda zai je zauna eh, tare da su din ba kuma ba za ki samu wannan ba za ki cima burin ki samu wanda zai rika bin su din in tashi ba domin mm. in kika samu wanda dama can al'adar shi ce ta tashi din ya mm. saba da abin da muhalli din ya mm. saba da zamantakewa da sauransu a wannan gurin ai kin gama yakin in kika samu to su muke ɗauka in suka kare a tura su su je su yi fannin kiwo batun dabba batun sanuwa yadda ake ah, yi mata alluran rigakafi da sauransu duk abin da ya shafi abin nan ɗinsu kisan ba ne in kika je mishi da wani abu in baki maganan dabba ba eh to ba za ki samu hankalin shi ba. To tun farko wannan hukuma da ta gane wannan da shi aka fara. To Allah ƙara himma da kuma nasara Dr. Nafisa. Yau ma lokaci ya yi halin nasa sabili da haka za mu dasa aya nan sai kuma shirinmu na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji alfanun wannan shirin ga makiyaya da kuma kalubalen da shirin ke fuskanta. Yanzu dai a madadin baƙuwar tamu Dr. Nafisa Dahiru Muhammad shugaban hukumar ilimin makiyaya ta ƙasa a Najeriya. Da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. to a gaida gare Alheri Abdu. Jama'a masu sauraron mu sai a saurari wannan. cutar wako don an raku kawo ‘ya'ya wajen ɗiga musu allura allura ɗigo ko ta baki allura ko ba ta da illa domin an kira ga mutane sannan an kira ga iyaye don yalla dallin na iyaye ku ba goyon baya idan ku babu ba mu ba to komai ku an yi zai daidai ciwon kin na in kun gane mullin in ya danki ku yaro muddin in ya kama ku yaro ba shi da magani da tsamanan to ga alluran musamman ta zo sannan an kira ga iyaye. Haɗin kai da goyon baya, gwamnati ta kira a gare ku. Sau don jalladan nan na iyaye ku ba mu goyon baya. Iyaye ku ba da goyon baya. Iyaye ku ba da goyon baya. To Allah ya taimaka kafin labari a takaice ga wannan. ƙoƙarin da muke yi na ganin ku masu saurare kun rika kama mitocin tashar masu wake. Murya Amurka ta yi wasu canje-canje a lambobin mitocin shirinmu na rana da kuma na dare. Daga yanzu za ku rika kama tashar mu ne a shirin yamma wato karfe hudu agogon Najeriya da Nijiyar Kamaru da Chadi, karfe uku agogon Ghana kan mitoci 22 da kuma 25. Sai kuma shirinmu na dare wanda za ku kama kan mitoci 20, 26, 31 da kuma 61. Kada a manta shirin rana ya koma mita 22 da kuma mita 25. Yayin da za ku kama shirinmu na yamma kan mitoci 20, 26, 31, 41 da kuma 61. Shirye-shiryenmu na safe da kuma na hantsi suna nan kan mitoci da kuka saba kama su. Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Toma Dalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo domin ya karanto labarai amma takaici. To, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye Isra'ila take a ta bakinsa ta yi gagarumin faɗaɗa matakan da take ɗaukawa kan mayakan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Kalaman na Mr. Netanyahu a yau Lahadi sun zo ne a daidai lokacin da Isra'ila ke tara dubban dakaru a tsawon kan iyakar wato iyakar a sa'ilin da tashin hankali tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila ya shiga rana ta biyar. ‘Yan rajin kare haƙƙin ɗan Adam sun ce wata mace direbar tasi kuma mai ‘ya'ya biyu ta mutu jiya Asabar bayan da ta cina wa kanta wuta, wanda wannan shi ne na baya-bayan nan a jerin ƙone-ƙonen kai da ake yi don nuna ɓacin rai game da mulkin mallakar da China ke yi wa Tibet. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kare Tibet da ke da hedkwata a nan birnin Washington ta faɗi a wata takardar da ta fitar yau Lahadi cewa. Jacmo Key ta cinna wa kanta wuta a ƙaramar hukumar Tongar da ke lardin Qinghai na yammacin China. A halin da ake ciki kuma sojojin Isra'ila sun ce sun yi harbi da makaman atilare cikin ƙasar Siriya a matsayin wani wato martani na ɓarin wutar da aka yi kan dakarunsu da ke tuddan Golan. ba a sami bayanai ba nan take game da waɗanda wannan harbin ya ritsa da su a cikin siriyar isra'ila dai ta ce babu wani sojanta da ya samu rauni daga wannan al'amarin shugabannin wato shugaban amurka barack obama ya isa ƙasar thailand a zangonsa na farko na ziyarar da yake kaiwa nahiyar asiya wanda za ta kai shi ƙasar bama da cambodia a wannan ziyarar kasashen waje wacce ita ce ta farko tun bayan sake zaɓarsa shugaban ƙasa a karo na biyu to a gaida ibrahim kalmasi garba jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma muka kammala gabata da shirye-shiryen nama daidai wannan lokaci a nan ne kuma nake fata isar da gaisuwa da fata alheri ga alhaji shehu muhammad wudul kano dan takarar cpc da alhaji sani yakuba koki kano da fatan allah ya bada lafiya amin tare da alhaji ibrahim galadiman fage a kanin daba najeriya yanzu amadadin ibrahim ka almasi garba da muka gabatar da shirin tare da kuma mai hada mana sauti da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.